kai kaicen matasan najeriya ina jin zafi da kuna a cikin zuciyata idan na tuna cewa matashi ya fito a matsayin dan takarar shugaban kasa amma matasa da yawa idan su ya rufe kawai kuɗi suke so kuɗi suke so a ba su su ci su manta da rayukan da muka rasa su manta da halin da muke ciki su manta da haɗin kanmu na 'yan najeriya idan ba ku manta ba a jihar kano akwai yarbawa akwai Igbo, akwai hausawa akwai fulani akwai yare daban-daban kuma suna zaune kalau suna sana'o'insu me zai hana hakan ma ba za ta faru a gaba ɗaya ƙasar najeriya ba kudu da arewa mu ta kudu mu kawo ci gaba dr ibrahim bello dauda shine matashi haziki mai ilimi mai hankali mai kuma dattako wanda ya cancanci ya karba karagar mulkin najeriya